أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل bi ihsanin تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ينقى alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi yau idan Allah ya yadda za mu tashi ne a hadisi na goma sha shida alhadisu sadis asha a karatunmu na baya mun karanta hadisi inda annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kiranmu izuwa ga mu'adantu mu yi ado da ɗabi'u irin na musulunci kyakkyawawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya gabata ya kwaɗaitar da mu kan cewa mu dinga aikata ayyukan da za su zama mana ciko ne ga imaninmu musamman ta hanyar faɗar magana wacce take mai daɗi ko kuma yin shiru hadisin ya nuna mana cewa musulmi na gaskiya duk lokacin da ya tashi zai yi magana a faɗan alheri ne maganar da za ta zama alheri gare shi maganar da za ta zama alheri ga al'ummar da yake rayuwa a ciki musulmi na gaskiya yana kasancewa mai karanta surutu baya maganganu sai kan abin da ya kama a yi magana a kai saboda me domin duk wanda surutun sai yawa to za ka samu kuma kurakuransa suna da yawa sannan ana so mutum ko da yaushe ya yawaita faɗan alkhairi kaman karatun ƙur'ani kaman tasbihi kaman istighfari kaman salatu annabi sallallahu alaihi wasallam da koyan ilimi da magana mai daɗi da umarni da aiki mai kyau da hani ga barin abin ƙi da shaida akan abin da yake na gaskiya sannan musulmi na gaskiya har ila yau mutum ne da za ka same shi wanda yana kyautata wa makwabcinsa idan makwabcin talaka ne za ka samu yana ciyar da shi idan rashin lafiya ya samu makwabcin sai je dubo shi ya gaishe shi idan abin farin ciki ya samu makwabcinsa sai ka ga ya taya shi farin ciki idan abin bakin ciki ya same shi sai je mishi jaje kuma za ka samu musulmi na gaskiya mai ƙoƙarin rufawa ɗan uwansa ne alheri kuma duk abin da zai zama cutarwa ga ɗan uwan shi za ka ga yana ƙoƙarin kuɗa wannan abin kar abin mummuna ya sami wato ɗan uwan shi ko kuma makwabcinsa haka nan hadisin ya daɗa karantar da mu cewa shi musulmi na gaskiya za ka same shi yana girmama baƙonsa baƙon talaka ne ko kuma mai wadata sannan musulmi na gaskiya za ka same shi mutum ne wanda yake mai sakin fuska ga 'yan uwanshi musulmi mai kaskantar da kai ba kaskan da kan da zai jawo mishi wulakanci ba wannan kaɗan kenan daga cikin abin da muka karanta a hadisin da ya gabata yau za mu tashi hadisi na goma sha shida kamar yadda bayani ya gabata hadisin yana cewa an abi hurairata رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوسني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوسني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب rawahul Buhari, wannan hadisi imam buhari ya fitar da shi a cikin littafinsa wanda yake ingantacce sahabin da ya karɓo mana hadisin a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan babban sahabi malamin hadisi a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato abdurrahman bin sakhar wanda aka fi sani da alkunyansa abu huraira yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yana cewa anna rajulan lallai wani mutum qala linnabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya ce annabi wanda tsira da amince Allah suka tabbata a gare shi ausini kamun wasici mutumin ne tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah kamun wasici qala sai annabi yace la taghdab kar kai fushi faraddada miraran sai ya sake maimaita wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba maimaici su ɗaya ba a sai sake tambayan annabi imun wasici qala la taghdab annabi yace karka yi fushi sai ya sake cewa kamun wasici annabi yace la taghdab karka yi fushi annabi imun wasici yace la taghdab karka yi fushi ya maimaita su dewa faraddada miraran sai ya maimaita tambayar tashi su da yawa amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai canja amsar da ya dinga bashi ba sai na ta bashi ansa guda ɗaya wacce take ita ce ta farko la taghdab kar kai fushi zan maimaita fasaran hadisi. an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu huraira yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi anna rasu anna rajulan lallai wani mutum qala lin nabiyyi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ausini kamun wasici qala sai annabi ya ce la taghdab kar kai fushi banda fushi faraddada miraran sai mutumin ya maimaita tambayansa su da yawa qala la taghdab annabi ya ce mishi kar kai fushi rawahu al-bukhari sai a imam bukhari shi ya ruwaito wannan hadisin to anan idan muka koma da farko sai mu dauki hadisin sai mu ga me malamai suka ce dangane da wannan hadisin kuma wasu irin abubuwa ne masu amfani za mu iya tsinta a cikin wannan hadisi wanda shi ma jawami'ul kalimi ne wato maganganu ne waɗanda suke ga su 'yan kaɗan 'yan kaɗan amma kuma suna da ma'anoni da yawa daga cikin malaman hadisi kamar nabrawi yana cewa wannan hadisin rubu'ul islam ɗaya bisa hudun musulunci ne wannan hadisin haka yace yace in ka raba musulunci gida hudu to wannan hadisin ɗaya bisa hudun to kaga kuwa musulunci abu ne mai faɗi rayuwa ga baki ɗaya musulunci ne ba wani abu da musulunci bai shiga ba to in ka kasa rayuwar ga baki ɗaya ko addinin ga baki ɗaya gida hudu to wannan hadisin ya ɗau ɗaya amma kuma gashi bai wuce layi ɗaya ba in dai za a rubutu mai ɗan tsawo to kaga wannan hadisin abe wuce layi ɗaya ba amma rubu'ul islam haka malaman hadisi suke cewa to idan muka koma baya abu huraira mun san wane ne shi a takaice sai ce anna rajulan to wannan anna rajulan din sai malamai suka yi magana da aka ce lallai wani mutum waye mutumin kuma me yasa sayyidina abu huraira bai faɗi sunan shi ba domin ba za a ce bai san waye mutumin ba a ya san mutumin me yasa bai ce wane ya zo ya tambaye annabi cewa kamun wasiti annabi ya ce karka yi fushi ba sai aka ce malamai suka ce hama bihi abu huraira li adami ahammiyati zikiri yace abin da yasa bai faɗi sunan shi ba saboda faɗan sunan mutumin da ya tambayi annabi ba wani abu ne mai mahimmanci sosai ba a'a abin da ya tambayi annabi da ansar da annabi ya bashi wannan su ne muhimmai amma sanin waye tambaya wannan ba wani damu ko a faɗi sunan mutumin ko ba a faɗi sunan mutumin ba abin da ake so kai ka sani ya fito fili shine an tambayi annabi annabi kuma ya bada ansa shikenan ko ka san waye tambayin ko ba ka sani ba wannan ba zai cutar da kai ba shi yasa sai na Abu Huraira sai kawai sai bai faɗi mutumin ba wasu malamai suka ce a'a wannan abin da yasa yace anna rajulan sai ya ɓoye sunan sunan mutumin saboda rufa wa ɗan uwa asiri saboda me a ƙarshe za mu ji aka ce shi mutumin da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ausini kamun wasici sai annabi yace mishi la tagdab annabi bai ce mishi komai ba akwai abubuwan nasiha masu yawa ai me yasa annabi bai mishi ba malamai suka ce akwai wasiya ko nasiha wacce take ita ce mafi girman nasiha shine ka ce wa mutum ya ji tsoron Allah saboda tsoron Allah ya tattaro komai da komai rashin fushin ma ai tsoron Allah ne kagan kace mutum ya ji tsoron Allah to duk wata nasiha ka riga ka yi mishi me yasa annabi bai ce ji tsoron Allah ba aka ce saboda annabi ya san mutumin mutum mai yawan fushi ne shi yasa sai ya bashi ya mishi wasici da ciwon da ya fi damunsa shine fushi to idan aka faɗi sunan shi a cikin hadisin ko ka kaman an tona mishi mai asiri ne an nuna cewa shi mai yawan fushi ne kaga wani ya je ba da misali ma sai sabiwa ne da da farko mai yawan fushi ne sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya daina fushi ko to amma da aka koye sunan shi yanzu waye zaka faɗa waye zaka ce mai yawan fushi ba kai saka faɗa ba wasu malamai suka ce shi yasa sayyidina Abu Huraira kawai sai ya ki faɗan sunan shi anan kawai ce anna rajulan to amma wasu malaman sharhi su suna iya kokarin su su ce wane ne ko a wane ne to amma su din ma ba su tsaya mutum ɗaya ba sai a ce wane ne ko wane ko dai wane to kaga an fafaɗi sunayen mutane amma kai baka isa ka yi tarjihi na mutum ɗaya ba tunda malamai magabata wanda suka fika ilimi su ma ba su iya yin tarjihi su ce wane ba ne to haka yi ma an kazo sai dai in za ka fafaɗi sunayen duka ka ce an ce ko dai wane kowa ne kowa ne kowa ne to kaga abin da ya kusan ya fata amin ka gani a rigibi to kawai kai ma sai ka bar shi a wani mutum saboda rufin asiri shi musulunci dama an san shi da me <clears throat> da rufa wa dan uwa asiri to wannan dangane da wannan kalma kenan da sayyidina Abu Hurairah ya ibhamin sunan wanda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kalma ta biyu da ya ce ausini kamun wasici to menene wasici ko meye wasiya abinda malamai suka ce suka ce al'adu ila shaksi bi amrin ha shine kaiwa wani alkawari na wani al'amari wanda yake mai mahimmancin gaske cewa bayan na bana nan a ba ne abu kaza da kaza wannan wasici ne wasiya ne mutum ya yi wasiya ya ce bayan bana nan ko lokaci kaza da kaza a ba wane kaza wannan abun ana kiran shi ana kiran wasiya au ilka au nasiha ko yin nasiha nasiha ma wasici zan ma wasiya kai kaza kai kaza kai kaza to duk wasiya ta zo da kalman a ba wani wani abu kaza ko kuma a yi mishi wa'azi nasiha duk wasici tana iya ɗaukan wannan ma'anan kuma ƙur'ani ya zo ya faɗi wannan kalma ta wasici da ma'anonin duka guda biyu wa wasainal insana biwalidayhi ihsana ko husna ko wa ausa biha ibrahimu bani wa yaqub wasici ya musu wasici kaga da wasainal insana da wa wasa biha ibrahim duk wannan wa'azi ne wa'azi ne cewa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ba wai wani abu ne yace a basu ba kaga wasiya nan ta zo da ma'anan yin wa'azi yin nasiha sannan a wani waje kuma wasiya ta zo da ma'anan cewa a ba mutum wani abu kutiba alaikum idza hadara adakum mautu in taraka sayra alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf kaga wannan shine ma'anan cewa a ba mutum wani abu sai ka yi wasiya ka ce in na mutu a cikin dukiyata a ba wane kaza to wannan wasiya kenan na a ba wani wani abu wanda yake mai mahimmanci bayarwa kenan to shi kenan musulunci ya yadda da wannan in dai wanda ka ce a bashi baya cikin magadanka shi kenan sai a bashi idan bai wuce ɗaya bisa ukun abin da ka bari ba in ya wuce kuma to sai kuma abin da magada suka faɗa wannan wasiya kenan to sai kalma ta uku inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba shi amsa da yace mishi ausini sai ce qala la taghdab kar kai fushi to kar kai fushi malai suka ce to menene fushi shi fushin me ma huwa al sai suka ce jamratun yulqi ash-shaytanu fi qalbi ibni adam gaushin wuta ne shaitan yake ɗauka ya jefa a zuciyar mutum fushi ke in an ce mai fushi asalin fushi gaushin wuta ne shedan yake ɗauka sai ya jefa maka a cikin zuciya to idan ya jefa ma gaushin wutan nan a cikin zuciyanka fayuhulil qalb sai zuciya sai ta dinga ta tafarfasa waliza ya hamarru wajahu shi yasa an kai fushi sai ka ga idan ka ya ja mun gane wanda ya fushi sai ga idansa ya mi ja saboda me shaidan ya ɗauki garwashin wuta ya wurga maka a cikin zuciya zuciya tana ta tafasa shi yasa dole sai ka ga ido kuma ya yi ja asalul ghadabi asalin fushi mina shaitan aka malamai suka ce asalin fushi daga shaitan ne innal ghadaba mina shaitan asalin fushi daga shedan yake zuwa wali hadha yakhrujul insan min itidali halihi shi yasa idan fushin ya taso sai kaga mutun ya fita daga asalin daidaituwansa in mutun yayi fushi to in ka lura da shi sai kaga ba shine asalin mutumin da ka sani ba ya fita daga asalin daidaituwansa saboda ya riga ya fushi wa yatakallamu bil batil in ya tashi magana kuma sai ka ji magana da yake faɗa ba daɗi in mutum ya yi fushi maganganun da yake faɗa sai ka ji ba su da daɗi saboda daga shaidan abin yake ya saka ka fita daga asalin halinka da aka san ka ka koma wani hali in ka tashi magana sai ka ji kana maganganu marasa daɗi wayar takibul mazmum in ya tashi abin da zai aikata sai ya aikata abin zargi wanda shi kansa idan fushin ya zama babu sai zo yana ladaman abin da ya aikata sai ka je na Allah ne kai hakuri wallahi raina ne ya ɓaci ni ma ban san lokacin da nake gaggaya maka kaza ba to kaga lokacin da yake cikin fushin kenan ya fita daga asalin i'tidalinsa dan haka malamai suke cewa asali shi fushi daga shaidan yake abinda zai tabbatar maka haka daga zaran mutum ya yi fushi to da wuya ya aikata abin da yake kuma biyayyan Allah da wuya mutum ya aikata biyayyan Allah a lokacin da yake cikin fushi sai dai aikata abin da yake biyayya ne na shaidan saboda me saboda fushin daga shaidan shi yasa kana yin fushi to aikin da zaka yi to ba bin Allah bane bin shaidan ne na fata mun gani? annabi adam ‘ya'yansa guda biyu habila da ƙabila zancen aure ya taso akan mata aka ce a kawo sadaka ko sai wannan ya je kawo wani ɗan tsohon mai sunan shi hatsi mara kyau wancan kuma ya kawo rago mai kyau suka ƙaddamar a wannan zamani kuka gabatar da sadaka alaman Allah ya karba Allah zai aiko da wuta daga sama ta zo ta cinye sadaka wuta tana cinye sadaka to Allah ya karba dan haka aka ce su kawo sadaka wanda Allah ya karbi nashi shi zai aure yarinya dan haka wannan ya kawo hatsi mara kyau wannan ya kawo rago mai kyau dan haka da wuta ta zo daga sama <clears throat> sai ta cinye rago alaman kenan Allah ya karbi nashi dan haka shi zai aure yarinya sai ransa ya baci sai ya fushi ransa na ɓaci sai ya ce wa ɗan uwan zan kashe ka kaga da ya fushi aikin da zai yi sakamakon fushin sai zama aikin shedan domin kisan kai ba aikin Allah ne, dan Allah bai ce wani ya kashe wani ba Shi kenan kuma daga ƙarshe ya je ya aikata watlu alaihim naba abna ya dama bil haqqi ƙarraba qarraba فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباس يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني كو شكنا سيكششي yana yin fushi kawai sai aikata aikin shedan shi yasa aka ce asali fushi daga shedan ne daga zaran ka yi fushi in dai za ka aikata wani aiki to aikin zai zama ba aikin Allah ba ne sai dai zama aikin shaidan annabi musa salam ya rayu a cikin gidan fir'auna amma shi ba baƙibɗe ba ne shi bani isra'ila ne shi annabi musa fir'auna kuma yana bautatar da bani isra'il aka ce wata rana annabi musa ya shigo cikin gari sai zo ya ga ɗaya daga cikin mutanen fir'auna ya kama ɗan uwansa bani isra'ila yana azabtar da shi sai ɗan uwansa bani isra'ila ya ce annabi mu za ka zo ka taimake ni ya zo garin taimakonsu wancan ya ɓata mishi rai sai ya buge shi buge shi da zai kawo sai mutu yana mutuwa sai annabi musa ya ce to wannan aikin shaidan shaidan ne ya sa ni na yi wannan annabi Musa na fushi da ya aikata aiki sai aikin sai zama ba na Allah shi da kansa annabi Musa ya ce wannan aikin na shaitan ba na bane wa dakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaktatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi فاستغاثه الذي من شيئته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى alai? قال هذا min عمل الشيطان innahu aduwwun mudillun mubin yana buge shi da ya faɗi ya mutu sai annabi Musa ya ce haza min amali shaytan wannan aikin shaytan ne innahu aduwwun mudillun mubin shi shaytan abokin gaba ne me batar da mutum kuma batarwa wanda yake mabayyani dan haka kenan a lokacin da kai fushi karka kuskura ka ce za ka yi wani aiki idan ka tashi za ka yi aiki to shi kenan abinda za ka yi to zai zamanto ba aikin Allah ba saboda me aina ma kana al kana duk inda za a yi fushi to shaitan zai zo wajen da zaran fushi ya shigo cikin al'amari to da a lokacin kuma shaitan zai zo amma ba fushi to shaitan ba zai zo ba wata rana aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam suna zaune da babban abokin shi sayyidina Abubakar Siddiq suna zaune sai wani mutum ya zo sai ya fara zagin sayyidina abubakar yana ta zagin sayyidina abubakar annabi yana ta murmushi in mutumin ya kunduma sayyidina abubakar zagi in sayyidina abubakar ya kalli annabi sai ga sai ga annabi yana murmushi a'a sai abin ya dagawa sayyidina abubakar hankali ka san idan ana zagin ka wani yana dariya sai ka fi jin haushin ma mai dariyan fiye da mai zaginka kama yana ziga na a ci gaba da zagin ka sai hankalin sai na buka ya tashi sai yana ta juya a ah, to me faru ya za a yi ana kunduma mun a shi kuma manzo Allah yana murmushi shi bai san abin da manzo Allah yake gani ba shi ashe Allah ya aiko mala'ika idan mutum ya kunduma wa sayyidina Abubakar zagi sai mala'ika shi ma ya kunduma mishi amma shi baya ganin mala'ika sayyidina Abubakar baya ganin mala'ika amma annabi shi yana ganin mala'ika a'a shi kenan sai sai na bakar sai abun sai ya ciwo shi kawai sai ransa ya ɓaci ransa na ɓaci kawai sai ya miƙe shi ma zai mai zai mai da zagi yana ɓacin ran nan na shigansa yana miƙewa sai mala'ika ya tafi sai shaidan ya sauka shaidan na sauka sai annabi ya tashi sai haka sai ba su biyu to ka san sahabbai yana ganin annabi ya haka sai fasa faɗan sai ya bi manzo Allah ya rasu ya rasulullah saboda me annabi ya tafi ya bar shi ya fi mishi tashin hankali akan zagi na wannan yake mishi sai je ya ce ya rasulullah ah, ya rasulullah ana ta zagi na kana murmushi na tashi zan rama kuma ka tafi me faru sai ce ah ai lokacin da yake ta zagin kan nan Allah ya aiko mala'ika yana rama maka to idan mala'ikan ya zage shi ni sai abin ya ban dariya sai in yi murmushi in ce ayya wannan bai sani ba ga mala'ika yana ta zaginsa shi kuma bai sani ba to shine sai abin ya ban dariya to amma da ka fushi ka miƙe ka ce za ka rama sai Allah ya ce mala'ikan to tun da ya tashi zai rama da kanshi to kai kyale shi shine mala'ikan ya tafi to fushin da kai kuma shaidan da ya ga shi sai ya zo saboda zuwan shi zai sake me zai sake harzikawa da ana yi da baki shedan zai so ma tura maka hannunka aka cewa ai ka kashe shi da mari kawai daga nan yaƙi ya tashi sai annabi ya ce to ka san kuma ni ba ma zama wuri ɗaya da shedan shi yasa shedan yana zuwa dole ni kuma in tashi in bar wajen sai sai na bakar sai ga ah ashe shi rahama ma ya samu shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ma ya karantar da mu in wani ya zage karka zage shi wanda ya fika ya rama maka in wani ya zo ya kundima maka ashar in dai baka rama ba to wanda ya bi ka ya rama maka da haka kai kake gaba ke amma ka rama in ubanka ya zaga kai ma ka zagi nashi uban to kowa ya zagi nashi Allah kuma ya tsine muku duka la'anallahu man la'ana walidai Allah ya tsine wanda ya zagi iyayensa sai abun ya ba sahabbai mamaki saboda irin ɗabi'unsu da halinsu su a tunaninsu da hangensu ba zai taɓa yiwuwa ɗaya zagi mahaifinsa sai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah ya za a yi mutum ya zagi iyayensa sai annabi ya ce ah zai yi mana ka zagi uban wani ya zagi naka shikenan kowa ya zagi nashi Allah madaukin sarki ya la'ance ku gaba daya dan haka haka ce shi fushi wato duk lokacin da fushi ya shigo cikin al'amari to shikenan a lokacin kuma shi shedan sai ya zo malamai suke cewa fushi al-ghadabu fushi shine rabun zunubin duniya duka zunubin duniya dukan ka raba shi sababinsa abu biyu ne fushi da sha'awa duk zunubin duniyan nan sanadi abu biyu ne kawai yake jawo a sabawa Allah in ba fushi ba sha'awa to da za ka nisanci fushi to rabin zunubin duniya duk ka gama da shi ka yi tunanin duk zunubin da za ka iya tunowa to yana ƙarƙashin ɗayan waɗannan abubuwan guda biyu ne in baya ƙarƙashin fushi yana ƙarƙashin sha'awa duk wanda ya sha giya sha'awa ne ya ja shi in ya yi zina sha'awa ne in ya kashe mutum fushi ne ko duk haka abubuwan suke duk zinibi ko mutum ka cuta a kasuwa sha'awa ne ya ja maka kana sha'awan ka zama mai kuɗi shi yasa za ka cuci wani ka cinye mar kuɗi ba tare da dalili ba to shi yasa aka ce da fushi da sha'awa su ne iyayen duk wani zulubin duniya Da haka da za ka yi ƙoƙari a ce ka yi maganin fushi to ka yi maganin rabin zunuban duniya ga baki ɗaya sai ka ji da na sha'awa kuma Allah maɗaukin sarki ya samu dace izhabul ghadab ya za yi ka kauda fushi a zuciyarka yakunu bil qawli aw bil fi'l malamai suka ce mutum zai iya kauda fushi a zuciyar shi ta hanyoyi guda biyu ta hanyar magana ko ta hanyar aiki magana shine uzu billahi daga zaran ka ji fushi zuciyarka ta ɓaci, to abu na farko da ake so ka soma shine ka soma auzi. kana neman tsari daga wajen Allah ya tsare ka gabarin shaiɗan, saboda fushin daga shaiɗan ne kana soma uzu billahi na shaitanir rajim to insha Allah fushin zai tafi ya barka wa shaytanu wallazi yuzayyinul ghadab fal isti'azatu billahi minhu huwa aqwa sila ala daf'i kaidihi ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine takobi mafi karfi wajen tunkuɗe makircin shaitan domin shaitan ne zai zo jeho maka garwashi a wuta zuciya zuciyarka ta soma ta farfasa sai ka kai fushi saboda ka aikata irin aiki irin nashi hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qad ghadiba ghadban shadidan annabi ya ga wani mutum mutumin ya yi fushi sosai aka ce idansa ya yi ja jijiyoyin wuyansa sun tashi sai annabi ya ce inni a'lamu kalimatan law ha? la an huma, ya yajid annabi ya ce wallahi ni na san wata kalma da zai faɗe ta to abinda yake ji a zuciyarsa na fushi da ya tafi ya bar shi lauƙala a a'udhu billahi shaitanin rajim da zai ce uzu billahi minash shaitanin rajim to da wannan fushin zai tafi saboda Allah zai tsare shi daga makirci irin na shaitan domin shaitan ne yake jefa mishi wannan fushin a cikin zuciya to sai ya ta yin ta'awuzi yana ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim to zai dinga jin zuciyarsa tana sanyi tana sanyi tana sanyi shikenan magana ta kai wa in kana qa'iman falyajlis idan kai fushi in a tsaye kake hadisi ya ce ka zauna wa in na jalisan falyattaji in a zaune kake kai fushi hadisi ya ce ka kwanta annabi ya baka magani ta inda za ka yi maganin wannan kana maganin fushi aka ce ba fushi kai mutum ne ba mai fushi ba to duk abin nan sabo da zunubi na duniya ka gama da rabi ka gama da shedan a rabi sai kai fama da ɗaya gefen kuma au gadirul maka, ko kuma inda fushin ya same ka ka bar wurin in anan ne yanzu fushi ya same ka ga abokin ga abu wanda ya sa kai fushin to ka bar wurin in ka bar wurin ka tafi wani waje insha Allah za ka ji sanyi a zuciyanka au taqdimul wudu ko ka kama alwala me yasa saboda wannan gaushin da ya jefa maka a zuciya idan kana wanke gaɓoɓinka da ruwan alwala ruwan alwalan zai kashe wannan gaushin sai ka ji wannan fushin da kake ji kuma ka daina ji kaga duk magani duk abin da zai zama mana sanadiyya da za mu je mu sadu da Allah ba a halin da ya dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu maganin da za mu yi maganin wannan cutar malamai suke cewa al-ghadab min masawi al-akhlaq fushi yana daga munanan ɗabi'u wannan hayu anu hanawa ga barin fushi da annabi ya ce kar yi fushi al'amuru bi muhasinil akhlaq kamar yana maka umarni da kyawawan ɗabi'a ke fushi mummunan ɗabi'a ne in an ce karka yi fushi to kamar an maka umarni ne da kyakkyawan ɗabi'a rashin fushi ɗabi'a ce mai kyau fushi ɗabi'a ce wacce take mummuna to kaga aka ce banda fushi to kishiyarta kuma aba ce mai kyau hakuri ke in an ce banda fushi kaman an ce ayi hakuri to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banda fushi la taghdab kar kai fushi to hana mu fushi da annabi yace kar mu yi a matsayinsa na annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana umarni ne da ɗabi'a wacce take kyakkyawa wa sayyidul akhlaqil hamida kaifa ka to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu kyawawan dabi'u tunda yace kar mu yi fushi saboda fushi mummunan dabi'a ne in yace kar mu yi fushi to kaman ya mana umarni ne da dabi'a mai kyau shi kuma shine shugaban masu kyakkyawan dabi'u to shi annabi ya yake yi idan abun fushi ya same shi abin da ya kamata mu sani a nan shine manzo Allah baya fushi wai saboda an mishi abu shi karan kansa baya yi duk abin da zaka yi wa annabi in shi kaiwa to baya fushi in kaga fushin annabi to an taba Allah in baka taba Allah ba in wai shi annabi kaiwa abu ba za ka taba ganin fushin manzo Allah muna da masaniya ba annabi ya je ɗa'ifa ba jina-jina aka mishi amma annabi ai bai fushi ba addu'a ma ya musu Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah al'umma mutane na ne Allah ka gafarta musu ba su sani ba ne da sun san me nazo musu da shi sai dai su tarbe ni hannu biyu su yi mun maraba da zuwa amma ba su jefe ni ba annabi ya fushi wai dan kai ka taba shi duk abin da ka mishi ba zai fushi ba malamai suka ce ya zo a cikin hadisi kana al'arabi akwai wani balaraban ƙauye da annabi sallallahu alaihi ya karɓi bashi a wajen shi amma sun yi alkawari cewa ran kaza ga watan kaza zan biya ka kuɗinka kaman an ce rana ita yau ne ran da wa'adin zai cika saura sati ɗaya lokacin biyan bashin yayi kawai sai balaraban ƙauye sai ya zo da ya zo kawai da ya ga annabi sai ya cikumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya jizibu rida'ahu ya hada mayafin manzo Allah haka a wuyan manzon Allah yana jamci yana cewa dama an gaya mun ku ɗan gidan Abdul Muttalib taurin bashi ne da ku ka bani kuɗi na kuma saura sati ɗaya ba saura sati ɗaya ba wa'adin bashin ya cika amma ya zo ya shaƙi manzan Allah har hadisi yake cewa hatta Asiru, fi raqabatihi har sai da shatan har sai da shatan mayafin ya fito a wuyan manzo Allah saboda tsananin me shaka summa yaltafitu ilaihi wa yadhhaku annabi da ya kalli balarawa kawai sai ya fashe da dariya sai yana mishi dariya ayya ai ba haka ake yi ba annabi bai fushi ba ya shaƙe shi ba yana jan shi yanzu kai waye ne shaƙe kai har ya yi shata a zauna lafiya da wuyan gaske kai kana ga kafi karfi kafi ƙarfin wai wani ya shaƙe ka magana ma kana ganin kafi ƙarfin a gaya maka wacce za ta fata maka rai to ga shugaban halittu zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu Allah sai da ya tace ya rere ya zaɓa ya sake zaɓewa sannan ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an zo an shaƙe shi amma sai yana kallon wanda ya shaƙe shi yana dariya saboda ba zai fushi ba in ya fushi shaidan zai zo shi kuma baya aikin shaidan Na haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana kallon balaraban kauye sai yana dariya can ba sai ga sayyidina Umar ba la haula wala quwwata da yadda kamar wata tsawa sai da hankalin balaraban kauyen ya fita ya rude ya firgita ma sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ya Umar ya ya za ka yi mishi haka ka zo ka sami muna jami'in jaka kai a matsayinka na uku ai adalci za ka yi a tsakanin ni da shi ba wai ka bi baya na ka zo ka samu mutum biyu ana jami'in jaka kai ne na uku kai ɗan rabiya ne da haka adalci za ka yi ba ka koma gefen naka ba sai ce da ka zo ka same mu sai ka yi adalci sai ka ce mishi kai balaraban ƙauye idan ana bin bashi ranar biya bai zo ba ba a zuwa kai kuma ka ci bashi ka dinga saurin biya <laughs> haka za ga annabi ya ce wai sai na ya gaya mishi haka sai na ne zai gaya maza haka wai ka ci bashi ka dinga biya ai shi ba ƙauye kawai ma ya ci sa'a ma da bai tafi lahira kafin ma annabi ya yi magana ba ko sai ce annabi ya ce kai adalcin da za ka yi kenan don haka yanzu sai annabi ya ce sai na umar tun da ka zo ka shigo cikin wannan zancen ka je ka biya shi kudinsa misali a ce dubu ɗaya ne sai annabi ya ce ka ba shi dubu biyu dubu ɗaya na bashin da yake bi na dubu ɗaya na firgita shi da kai sallallahu alaihi wasallam ya kara mishi dubu ɗaya na bashi dubu ɗaya na firgita shi da aka zai ka biya shi ina zancen fushi Allah ba fushi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir duk wanda yake so ya sadu da Allah lami lafiya ran kiyama to yayi koyi da manzon Allah haka ake so mu zama ba wai mu karanta mun ji tarihin manzo Allah kenan mu kuma ba za mu yi aiki mu yi koyi da abin in muka yi haka to ba abin da Allah yake mu yi muka yi ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir duk wanda yake son haduwa da Allah lami lafiya ran kiyama to yayi koyi da manzan Allah a cikin dukkanin ayyukansa shi yasa sahabbai almajiransa na farko su irin wannan karantarwa na ƙur'ani to shi su suka ɗauka duk irin karantarwa da annabi ya musu to shi su suke yi sai na mu'awiyatu Ibn abi sufyan to irin wannan rashin fushin manzan Allah haka yake shi ma haka ya koya wajen manzan Allah baya fushi mu'awiya yake cewa da za a sa zare a tsakanina da mutanen duniya ni ina nan su suna nan su kama gefe ɗaya ni in kama gefe ɗaya in za mu shekara ɗari zaren ba zai tsinke ba sai aka ce mishi saboda me yasa zare ba zai tsinke ba ya ce saboda in sun ja ni zan sake ni in sun sake ni kuma zai in me sai in ja in sun ja kuma zai in sake to yaushe zaren zai tsinke haka ake yi eh duk mutumin da Allah ya haɗa ka mu'amala da shi to tamkar zare ne a tsakanin kai da shi ya riƙe ka riƙe in ya ja ka sake shikin in ka ga ya sake ga kuma sai gami sai ka ja to in za ku zauna har iya tsawon rayuwarku, wannan zaren da ke tsakaninku ba zai tsinke ba malam alamatul usaimin yake cewa hatta mata da miji in ka ga an rabu fushi ne ya jawo sai ce idan ka yi fushi matarka ta ɓata maka rai sai ce a cikin waɗancan marahil ɗin da annabi ya gaya mana ka yi ƙoƙari ka yi ɗaya ko dai in ta ɓata ma rai ka in kana tsaye ka zauna ko in kana zaune ka kwanta ko ka fita ka bar gidan ko ka je ka yi alwala za ka ji zuciyarka ta yi sanyi to in baka yi fushi ba to kuma alaƙa ku ta auratayya da matan kuma ba zai yanke ba amma in kai fushi matarka ta fusa ta karan ka ya ɓaci to in kai wasa wannan fushin sai ya zama sanadiyan da auren kuma zai mutu haka ya faɗa a ƙarƙashin wannan hadisin alamatul usaimi da haka banda fushi sayyidina muawiya abinda zai tabbata maka da haka wani zai ai to an ta yaki da shi kaza ai wannan ba wai haƙƙi ne nashi ba abin da ya yasa yi yaƙi har suka yaƙi da sai su sai ali in kaje ka duba za ga wata matsala ce wacce ta shafi al'umma kowa da irin tawilinsa ko ba ka kowa da irin tawilinsa in ka duba dalilin da ya sa shi har yaje shiga wannan yaƙin ba wai ya shiga dalilin cewa shi aka yi wa mai laifi ba a'a shi a tawilinsa a irin yadda ya tafi an yi wa addini ne kuskure ba wai shi shaksiyan shi karan kansa ba shi yasa a lokacin da na Hassan ibnu Ali ibnu Abi Talib yayi tanazuli ya bar mishi shugabancin ai an shekara ashirin ko mutum ɗaya ba kashe ba dan haka rashin fushin sa ya tabbata aka ce shi na Muawiya dan abu Sufyan wani mutum ya taɓa cewa ba an ce shugaban nan baya fushi ba to ni kuma yau sai na fusatar da shi mahaifiyar Muawiya ibn Abi Sufyan mata ce wacce take mai jiki tana da jiki irin matan nan ne masu jiki mu a wurinmu sai mu ce irin lutayen sai wani mutum ya ce shi kuma yau sai ya bata mu'awiyar rai ba an ce shi ba ya shi ba wata rai yana sa a zaune a matsayinsa na khalifa na duk duniya an zo an taru a majalisa duk da sojojinsa da waye duk ana nan kawai sai mutum ya nemi izini ya ce yana so ya yi magana da khalifa aka ce shiga da ya shiga sai da ya tsaya a gabansa sai ya ce ya kai ɗan gidan mai manya-manyan cinyoyi wai wasta ke wai mai manya-manyan mai cinyoyi sai mawaya ya ce na'am <laughs> sai ya ce haka abu sufiyan ya ganta da jikin kuma ta birge shi kuma ya aure ta kuma ta haifa maka halifa shi a zaune me ya bukatan ka me kake so faɗi abin da kake so sai in maka da lutancin ubana ya ganta kuma ta burge shi kuma ya aure ta kuma ta haifi halifa kuma ga halifan a zaune a kujera me kake so eh to me zai ce eh magana ta kare mutumin da ya da ka zagi uwarsa amma bai nuna ya fushi ba to kai ma kasan duk abin da ka faɗa kuma nan gaba ba zai bata mishi rai in dai shi za ka taɓa ba zai bata mishi rai za ka ce to barin zagi ubansa ne ai tun da ka zagi mahaifiyar ya iya shanyewa in ka zagi mahaifin ma zai iya mi zai iya shanyewa to kaga wanda suka koyi karatu a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu ma da muke karantawa a littafi abinda ake so ka kaddara tamkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake gaya maka da bakinsa haka ake so don haka sai ka sa abinda ka karanta ko ka ji ka sanya shi a cikin aiki idan kai haka to karatu ya amfane ka fadlu man kazama ghaizahu hadiya fushi a matsayinka na ɗan adam za a iya maka abin da kuma ranka zai ɓaci to amma abin da ake so shine sai ka haɗiye saboda me saboda irin falalan da ke cikin haɗiye fushin da farko haɗiye fushi yana ɗaya daga cikin dalilai da suke sa Allah ya ba mutum aljanna ka yi fushi a ɓata maka rai za ka iya yin hukunci za ka iya ɗaukan mataki akan wannan abin da aka maka amma sai ka shanye ka ki daukan mataki kamar yadda muawiya yi kaga zai iya ce asara kan wuyan mutumin nan tunda ya zo har gaban shi ya zagi mahaifiyarsa amma sai ya shanye fushin to wannan yana ɗaya daga cikin dalili da Allah zai iya ba mutum aljanna sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu idan lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas muhsinin haka qur'ani yace sari ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawan neman gafara daga wajen ubangijinku wa jannatun arduha samawati wal ard aljanna fadinta ya fifici abin da ke wato sammai da kasai ta faka o idan lil muttaqin amma duk faɗin aljannan nan Allah bai yi dan shi ya shiga ba a'a ya yi ne sabo ya tana dawo masu tsoron Allah ne to su waye masu tsoron Allah sai ce allazina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i su ne wanda suke ciyar da dukiyarsu a lokacin tsanani lokacin talauci da rashin lafiya ko wad dharra'i wal kazimin al ghaiza da masu haɗi ya fushi wal afina anin nas masu yafewa mutane wallahi bul musinin Allah yana son masu kyautatawa dan haka kenan ya fushi a lokacin da kake da ikon da zaka zartar kai hukunci sai ka ya fushin to dalili ne daga cikin dalilai da Allah madaukakin sarki yake bada aljanna dan haka kai iya kokarinka duk ran da wani ya bata maka rai i kokari ka shanya fushin karkace komai wallahi Allah ya ga dama wannan ya fushin da kai sai ya ce na karba da ga aljanna shikenan ka ci riba wani mai waka yana cewa bi bazalin wa hilmin sada fi qaumi hilfata wa kaunuka iyahu alayka yasiru shi saurayi yakan iya zama shugaba cikin al'ummarsa ta hanyar abubuwa guda biyu ta hanyar kyauta da haƙuri mutum yana iya zama shugaba cikin al'ummarsa idan ya zama mai kyauta kuma ya zama mai haƙuri sai ce wa kaunuka iyahu alayka yasiru ka zamanto kai ne wanda zaka shugabanci al'umman ka sanadiyan hakuri da kuma kyauta yace wallahi abu ne mai sauki wallahi in kaga dama zaka iya zaka iya ka zamanto mutum mai hakuri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa laysa ash-shadidu bis-sur'ati walakin ash-shadid alladhi yamliku ghadabahu yamliku nafsahu inda al-ghadabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai ƙarfi ne jarumi wanda an ɓata mishi rai zai ɗauki mutum ya buga da ƙasa ba manzo ya ce wannan rago ne ka ji bazancen manzo Allah idan wai aka ɓata maka rai za ka iya ɗaukan mutum ka buga da ƙasa annabi ya ce ni a wajena kai rago ne walakin na shadi annabi ya ce ni mai ƙarfi a wajena man malaka nafsahu inda al-ghadabi shine mutumin da a lokacin da ya fushi zai iya mallakan kansa zai iya mallakan kansa ya haɗe fushin ni aure na wannan shine gwarzo mai haƙuri to yanzu da mutane su ce maka mai ƙarfi annabi ya ce maka rago da annabi ya ce maka mai ƙarfi mutane su ce maka rago wanne ya fi maka ai gara mutane kowa ma ya ce maka rago amma manzo Allah ya ce kai sadauki ne kai mai karfi ne annabi ya faɗa haka wallahi ya fi maka so ba za ba lissafi so ba lissafi annabi ya ce kai ne mai karfi kai ne sadauki annabi ya faɗa ya fi mutane ce kai ne mai karfi so ba lissafi ta haka mun iya kokarin annabi ya ce mai karfi shine wanda an bata mishi rai zai iya mallakar zuciyarsa wanda ya bata maka ran ma ba zai san ka bata mishi ba a ba zai san ya bata maka ba afwan saboda me kai kokari ka shanya fushin wanda zaka ji yana akwai wanda zaka ya zo ma abinda annabi ya ce ba kyau shi wannan abin shine abin alfaharinsa sai zo yana ce ni ina da fushi wannan mummunan shaida ne wa kai karka kuskura ko kana da fushi karka yi wa kanka shaidan cewa kana da fushi domin babban zunubi ne kake ikirari wa duniya cewa wai kai mai wannan zunubin ne abinda annabi ya hana ya ce kar a yi kai kuma kana kana kana ikirari kana ba da shaida wa kanka wai kai wannan abin ne da annabi ya ba a yi ba kyau ni ina da fushi la ko kana da fushi ka bari a cikin min a zuciyanka kar ka yi wa kanka shaida a gaban mutane cewa kai mai fushi ne a ya ce shi yana so ya daina fushi amma ya rasa yadda zai la wallahi baka ga dama bane baka ga dama bane da gangan ne kawai ka ƙi ka daina kawai mai shan taba ne na yi na yi na kasa ƙarya kake ba wani kai ka kasa da an haife ka da shan taban ne eh? ba ba koya kai ba to sai ka koyan da kuma za ka zaka za ka bari kuma ramadana zai zo ka yi kwana talatin baka sha taba ba kuma baka mutu ba to duk wanda zai kwana talatin ko bai sha taba ba in kaga bai daina sha ba bai ga dama ba malamai suna cewa al'ilmu bit ta'allumi ilimi ana samun shi ne ta hanyar koya wal bitta bit haƙuri ana samun shi ne da juriya amma ka yau ka yi haƙuri gobe ka yi haƙuri gobe ka yi ƙoƙari wata ran ba za ka san lokacin da ka zo mai haƙuri ba al'ilmu bit ta'allumi wal bitta bit ilimi in ka raba ka zama malami ba ka je makaranta ba ne in dai kana zuwa makaranta za ka zama malami in kana ƙoƙarin juriya kaɗan kaɗan kaɗan za ka zama mai haƙuri sannan wa man ya tamanna alkhairu yuqihi wa man yatawaqqa shar yuqihi cewa duk mutumin da ya zamanto yana dan alheri yana son alheri to Allah zai bashi alheri wanda kuma yake son Allah ya tsare shi gabarin sharri Allah maɗaukin sarki zai tsare shi da haka duk abin da yake mara kyau in kana so ka daina zaka iya daina duk wata ɗabi'a mai kyau in kana so ka yi wallahi za iya yi imamu busairi yana cewa wannafsu ka ɗifli in tuhumilhu shabba ala hubbir rida'i wa in yafɗimhu yanfaɗini imamu busairi yana faɗa yake cewa nafsu zuciyar ɗan adam ka fili kamar yaro take in tuhumilhu shi yaro karami da yake shan nonon mahaifiyarsa da za a kyale shi shabba ala hubbin ridai sai kai saurayi yana shan nonon uwarsa inda za a kyale yaro ba za a yaye shi ba sai shekara goma yana shan nonon uwarsa amma wa in tuhdimhu yanfadi amma aka yaye shi karfi da yaji wallahi zai yayu in ka zo ka bashi nonon mawakaran sai ya sai kauce zai ce ba zai sha ba to haka zuciya take zuciya kamar yaro ne karami in aka kyale yaro ba a yaye shi daga nonon uwar shi ba wallahi sai shekara goma yana sha amma wallahi aka cizge shi karfi da yaji ya je sati ba a bashi ba goben ka zo ka bashi nonon uwar sai ki daga shi da kansa zai ce ba zai sha ba da haka zuciyarka in kana da yawan fushi kake ga kaman ba za ka iya dainawa ba baka ga dama bane idan ka danna zuciyar karfi da yaji aka maka abin da ya kai ranka ya ɓaci ka danna zuciyar ka ƙi ran naka ya ɓaci to ba za ka san lokacin da ka zama mutum wanda yake mai haƙuri ba ko da an maka ba za ka ɓata rai ba kuma za ka zama mutum mai haƙuri amma fushi idan aka saba wa Allah to wannan abu ne mai kyau kuma ana san shi mun gane wannan in kai aka ci zarafinka ka yi haƙuri ka haɗiye amma an taɓa Allah ba maganan haƙuri mun gane kuwa in an taba Allah ka nuna fushinka wannan abu ne mai kyau mahamud wata yarinya ta je ta yi sata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yar manya ce yar gidan manya ne <clears throat> idan al'amarin ya fita fili cewa yar gidan suwa ne ta yi sata to abun kunya ya kare a wannan gidan sai aka rasa ya za a yi ya kamata a rufe asirin nan amma abin ya riga ya tonu <clears throat> har abin ya zo gaban manzon Allah abu ya riga ya je kotu gaban alkali kenan dole a yi hukunci bismillah afwan zance ya je gaban manzon Allah sai kuma ana so wai a nemi ceto ita wannan yar manyan kar a yanke mata hannu sai ana ta neman hanyar da za a kama kafa a je a roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> cewa kar a yanke wa wannan yarinya hannu aka rasa wajen wanda za a je sai aka ce sai aka tuno usamatu usamatu bin zai hibbi ibn hibbi masoyi dan masoyi haka manzo Allah yake kiran shi annabi yana kaunan wannan yaro kaman me annabi na san shi soyayya fiye da yanda kake zato to sai aka tuno shi aka ce to tana iya yiwa saboda tsananin san da manzo Allah yake wa usamatu in aka bi ta hanyar usama shi ya je ya ga annabi wata kil annabi ya ce to ba za a yanke wa yarinyan hannu ba kawai ba sai usama ya tafi wajen manzo Allah ba sai ya je yana neman ceto yarinyan kar a yanke mata hannu kafin ka ce wani abu jijiyoyin manzo Allah sun tashi idan manzo Allah ya ja yana ce usama usama a hakkin Allah kake neman ceto a hakkin Allah ran manzo Allah ya baci saboda an taba an taba Allah sai ran manzo Allah ya bace ce kai bari ku jin gaya muku wallahi da fatima bintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata wallahi sai na yanke mata hannu ya ga inda rai ya baci wacce yake ce tsoka ta ce kaza kaza irin kauna da yake yi wa nana fatima amma da ran annabi ya bace ce wallahi ko ita ce ta yi sata ya tabbata cewa ta yi sata annabi ya ce wallahi sai na yanke hannunta a haƙƙin Allah to an taba Allah aka tabo haƙƙin Allah fushi saboda an taba haƙƙin Allah malamai suka ce wannan mahamud abu ne wanda yake mai kyau amma in kai aka taba ka ɗau kome ba kome ba wanda ya fika an mishi kowaye kuma zai maka ko matarka ne ba an ce wani ya kawo karan matarsa wajen sayin na umar ba ko da ya sallama da ya shiru kawai sai ya ji irin abin da matan sayin na umar ma take caccaka mishi ma shi na matarsa bai kai wannan ba sai ce su ba sai juya kawai zai tafi sai na mai fito ya kai tsaya mana eh kai kai sallama kuma ka juya ka ce a ah, ai ba matsala kawai ai abin ma da nazo na samu magani <laughs> kuma na yi muku haka ashe ka gani kai hakuri ba wani matsayi da ka taka da za ce matan ba za ta bata maka babu wani lokaci ma masu matsayin ma an fi musu ma Allah ya sa mu dace daga ƙarshe min fawaidil hadisi daga cikin fa'idojin hadisin nan malamai suke cewa daga cikin fa'idojin hadisi al-mukhatabu yukhatabu bima tattadihi haluhu shi abokin magana ana yin magana da shi ne da irin halin da shi yake ciki in za ka yi magana da mutum ka lura da halin da mutum yake ciki annabi lam yusihi bi taqwallahi da mutumin ya zo ya ce wa annabi ausini kamun wasici annabi bai ce ka ji tsoron Allah ba ma annahu huwa ra'asul umur tare da tsoron Allah shine kan dukkanin al'amari lamma alimar rasul anna hadha ar-rajul ghadu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa wannan mutumin mai yawan fushi ne shi yasa da ya ce min wasiya sai mishi wasiya da mafi ciwon da yake damun shi ciwon da yafi damunsa shi annabi ya magance mishi ko fa'ausahu bi sai mishi wasici da ciwon da ya fi damun shi shi yasa an za ka yi magana da mutane musamman malamai in kazo za ka yi wa'azi ka karanci mutanen me ciwonsu me ciwon da yake mafi girma tattare da su ka yi ƙoƙari ka magance wannan ciwon mafi girma kafin ka kama wani wanda yake ko al'ahammu ƙablar muhim akwai al'ahammu akwai muhim don haka a nan ya kamata malamai su koyi usulubi na yadda ake yin da'awa mutum ne bai san farillan sallah ba bai iya alwala ba ko bai iya alwala bai san farillan sallah ba amma ka zo ka makale kana ta damun shi da jalsatul istira ba hikima cikin wazinka kabli da baji ta kama shi bai iya ba wai ka makale mishi wai sai ya yi jalsatul istira abinda ko bai ba a sallah sallah ta yi ya kamata malamai su lura da wannan in ka zo za ka karantar da mutum ka lura da mai ciwonsa tukuna na farko shin da zan yi mishi maganan jalsatul istira shin ma ya ma iya sallan tukuna a fara ma daga ikama eh a cikin wanda muke karatun nan anan ban gan shi ba yau yake gaya mun cewa wani masallaci ne sun yi sallan asuba akwai wani mutum da kullun suke sallan asuba da shi anan shi kenan kwana uku mutumin sai yana makara baya zuwa baya samun jam'i sai an idar sai ya zo kuma shi daga ya in ya shigo kawai sai ga yayi kabara yayi sallah bai ga yana ikama ba rannan da ya makara sai ya tambaye shi yace wani kwana biyu kana makara sai ce wallahi kwana biyu ina makara ba ana samun jam'i sai ce to sallan da kai yanzu raka'atanin fajr kai ne sai ce a sallan asuba yi sai ce mishi to ani ban ji kai ikama ba sai ce me ikama <laughs> wai me ikama anan jos ba a jos ba wai kauye can a jos wai na eh a cikin musulmi kai wannan al'amari babu mamaki a cikinsa kar kai wani mamaki kar ba mamaki a ciki ko ni muna karantar da mata bai wuce sati uku ba irin waɗannan abubuwan sun faru da nake yau mata tambayo akan sallah gaba ɗaya sai na bayanci su ban san ma inda sallah mata dusa ba ba sani ba amma sai ga mata da buhari ka ganta da riyadu salihin amma ba ta iya sallah amma anan ba wai za ka zarge ta ne kai tsaye ba malamin da yake koya mata buhari da sayi eh, eh, riyadu salihin laifinsa ne ya so mata daga min daga ƙasa kaga sai ka lura da ciwon mutum ko sai ka bashi ciwonsa wanda yake ne mafi girma da shi za ka fara haka ake yi mutum fa bai san haƙƙin Allah akan shi ba bai san me haƙƙin shi akan Allah ba amma kana mishi maganan a ina Allah yake amma bai san ba haƙƙin Allah akan shi ba bai san haƙƙin shi akan Allah ba bai sani ba ka koya mishi wannan tukuna za ka samu wannan duk abin usulubi ne da malamai ya kamata su yi iya ƙoƙarinsu su sani za ga saurayi bai san mahimmancin biyayya ga manzan Allah ba bai san mahimmancin koyi da manzan Allah ba bai san haɗarin da ke cikin saɓawa umarni na manzan Allah ba amma sai ga malami yana mishi wa'azin annabi ya san gaibu ko bai sani ba abba malam habba saboda Allah wannan saurayin bai san fa damuwan a wa annabi wajen aiki ba ƙur'ani na cewa falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahumul fitna aw yusibahum azabun alim duk wanda annabi zai ce ayi shi kuma ya ki Allah ya ce yayi kiyayi kansa ko dai fitina mai tsanani ta same shi a duniya ko gobe lahira azaba mai radadi ta shafe shi shi bai san mahimmancin an ce annabi ya ce dole ayi ba bai san hadarin annabi ya ce kar ayi aka yi bai san hadarin da ke ciki ba ka zo kana mishi wa'azin wai annabi ya san gaibi ko bai sani ba wannan yana cikin abin da za tambaye ka a lahira to wai malamai sai su zo sai su saki abin da ya kamata sai a koma wani abu daban abinda su mutanen da suke gabanka ba wannan abin ya kamata ka koya musu a wannan lokacin ba ka koya musu idan yanzu aka koya mutum mahimmancin cewa bin Allah da annabi dole in annabi ya ce a yi kaza dole a yi in mutum bai bai yana cikin hatsari idan mutum ya san wannan ya rike sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam da ƙarfi yana aiki da ita to wancan ko bai sani ba ko in kuma ka zo kana mishi magana akan wannan ba matsala saboda ya riga ya ilimi ya san addini ya san qabli ya san ba'adi ya san komai da kan ka zo kace mishi jalsatul isra'i wannan kuma baka yi laifi ba ya tafi a daidai da haka mu koya a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah wai a cikin ayyuka duka na biyayya ga Allah wanne ya fi annabi ya ce assalatu fi awwali waqti sallah a farkon min lokaci sai ya ce sai me sai ya ce birrul walidai bin iyaye sai mutumin ya tafi sai wani ya zo sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi a duk aikin biyayyan Allah wanne yafi kowanne sai annabi yace mishi as-salatu fi awwali waqtiha sallah a farkon lokaci sai yace sai me sai yace al-jihad sai jihad kaga tambaya daya amsa nawa biyu kenan magana annabi na karo ba karo ya ce wani aiki ya fi ya ce sallah a farkon lokaci sai ne sai ce bin iyaye sai ya tafi sai wannan ya zo wani aiki ya fi ya ce sallah a kan lokaci sai ne sai ce sai jihadi da suka tafi sai wani ya tambaye manzala ta rasulla wancan ka ce mishi daga sallah sai bin iyaye wannan ka ce mishi daga sallah sai jihadi ce eh haka kowa na bashi maganin ciwon tsani shi wancan na farkon damuwansa shi ne baya bin iyaye shi yasa ce mishi daga sallah sai bin iyaye shi wannan kuma yana bin iyaye mai bin iyaye ne shi yasa ce mishi daga sallah sai jihadi saboda shi maganan bin iyaye shi wannan ba shi da matsala a kai. amma wancan yana da matsala a kan min bin iyaye kaga amsa guda nawa biyu amma tambaya daya annabi ya bawa kowa maganin ciwon da ya fi damun shi haka idan Allah ya tara maka jama'a ba su maganin ciwon da ya fi damunsu na farko tukuna sannan a tsalla wani amma ba a bar kasa kasa mutane ba san addini ba san koyo a je a ɗauko wasu masa'il wanda ko sun sani ko ba sani ba wannan ba zai cuce su ba wannan yana da kyau kaga yanzu karatun arba'una hadisi yake amma sai mu yi tsalle mun bar karatun anan mun tafi mun je muna yin wani abu daban a can wannan musamman ga malamai kenan Allah maɗaukin sarki ya samu dace sannan a ƙarshe wannan hadisin bayanansa suna mana nuni da bambancin da ke tsakaninmu da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai idza alimu la yaktasiruna ala mujarradil ilmi idan sahabbai suka koyi ilimi ba sa barin abun wai akan ilimi kawai a bal ya'maluna idan suka yi ilimi sai su sa ilimin a aiki wannasul nasul yawm amma mutane mu a yau yas'aluna anil hukumi za ga mutum ya zo ya tambaya game da hukunci ko ya je makaranta a karanta wani hukunci fa ya alamuna su san hukuncin kaza kaza ne kamar yadda yau muka sani cewa fushi aikin shedan ne kuma annabi ya hana ya ce kar a yi shi kuma baya fushi kaga mun sani kenan walakin la ya amalu sai ka samu kuma ba za a yi aiki da shi ba to kaga mu mun yi bambanci da sabbai kenan sun suka yi ilimi sai su yi aiki mu kuma sai mu yi ilimi sai mu ajiye aiki a gefe wanda hakan kuma bai dace ba wajibinmu ne da su za mu yi koyi sun yi ilimi sun yi aiki mu ma in mun yi ilimi mu yi aiki da fatan Allah madaukakin sarki ya mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa ilaik وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين